saboda haka mabudan samun matsayi a wajen Allah da wajen mutane tawadu na ɗaya daga cikin mabuda ba yanda za a yi mutum ya tawadu fa sai Allah madaukakin sarki wato ainihin ya ɗaukaka shi abin da yana hadisi gina wa kenan wanda kuma imamu muslim ya rawaito shi wa anhu qala an karɓo hadisi daga Abu Hurairah da yace in kanatil amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam فتنطلق به من كيف رأينا بك؟ وكذا جيزا نجدوها لنا فتن نجاز من أكيد أي مجانا كان إيه؟ يريد يتكفون فما نجد وعن أنس رضي الله عنه أنت يقول إذا أنس أم مالك أن لا تقال الدابري أنه مر على سبيان فسلم عليه أنس أم مالك ya wuce ya samu yara kanana suna wasa a subiyan yara da suke balaga ba kina in a takaice dai donar bulu ba su kai su shekarun balaga ba ya wuce ya ga yara suna yara daga cikin yara kanana fa sallama alaihim sai musu sallama wa qala sai kuma yake kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaf'alu manzo Allah ya kasance yana yin haka dan haka sai nayi wannan hadisi muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka rubuta abin nufi yana da cikin halayyar annabi wa yara kanana sallama to idan ya zanto yara ƙanana annabi na musu sallama to manyan fa wato min ba da aula ke sun fi tantantar ba a musu sallama to amma yanzu wani zai manyan zai wuce ba zai musu sallama sannan kuma muna da wata ɗabi'a wani lokaci mukan yi sallama ga wanda muka sani sannan kuma mukan yi wata ɗabi'a wani lokaci wai mu ba za mu yi sallama ba sai an yi mana sannan sai mu ansa to ya kamata dai mutum ya sallama ga wanda ya sani da wanda bai sani an gane ko tunda manzo Allah ya kidaya wannan ɗaya daga cikin ababai da ke sa mutum gidan aljanna wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wato kai sallama ga wanda ka sani da wanda ka sani duk wanda ka ganshi da alama ta buki ne kawai kai masa sallama ban tabbatar cewa zai yi ko ba zai ba zai ansa ko ba zai ansa ba wannan ruwansa amma dai sai ka san kenan da kake assalamu alaikum shi kuma idan ya ce wa alaikum assalam ka ce da shi kun tare da cikin lada in kuma ya ce cewa yayi banza da kai to shine ya hasara amma kai ladan kai na nan a wurin Allah ranar tashin kiyama wa anhu an karbo daga Anas dan Malik kana yake cewa in kanat al-amatu min ima'il madinati la ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu wa alihi wa sallam baiwa cikin bayi na mutanen Madina ta kasance la ta'khudhu bi yadi an-nabi sallallahu alaihi wa sallam bi da zuwa inda ta so haihu inda ta ga dama kamar annabi na tafiya tare da sahabbansa ko yana keɓanta da sahabbai sai baiwa ta zo kila yarinya ce karama kila ko mai ƙananan ne a tunanin ko karatun karatu na addini ita dai kai suna ganin wannan annabi ne kuma suna da buƙatar waɗansu tambayoyi kuma na sirri ba ta son kowa sai ta samu hannun annabi sai ta yi annabi ba ya ce ki ta nuna ganin shi da ni sai ya ji ta inda ta tsaya ya tsaya ta faɗi dukkan ta manzo Allah ya faɗa maka ta yi tambayoyin ta ya za ta amsa sannan kuma ya dawo yanzu shugaban jama'a gaba ɗaya <laughs> wato wannan kaiwa matuƙa ne wajen tawazu na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wato manzon Allah yana kiwatar halayyar mutane da suke tare kaga sahabi daga cikin sahabbai da suka san shi suke tare da shi kuma suka ladabtu da ladubba na musulunci irin yadda annabi ke musu kwarjini, waɗansu sahabban wanda suke na nesa nesa su wannan kwarjinin ba sa gani sannan wanda suke da shi a cikin madina irin yadda annabi ke musu kwarjini na kawai da kila sai a wata ya zo su tsaye ko sati ya zo su tsaye madina ba ya musu wannan kwarjini da wani sahabi yake cewa ya so da dama muka yan kawai da suke zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam da ba dan komai ba saboda su da abin da fito daga bakin sun tambaya za su faɗa manzo Allah kuma sai ta ba su ansa sai mu ta samu ilimi mu kuma in muna nan sai mu ta jin nauyin mu tambaye ko kar mu tambaye saboda annabi na musu kwarjini amfanin kawo wannan shine ne dai in ce da ku kasancewar wata ta zo ta kama hannun annabi ta ja shi gefe guda baiwa cikin bayi na mutanen madina wannan bayan mai ita ce halayyar dukkan mata na madina kira fatan dukkan fahimta saƙon da hadisin ke kisar mana Sauƙin hali na manzon Allah sallallahu alaihi amma wannan ba shi ke nuna kuma halayya na cewa duka ƴan madina haka duk wata mace ke da fatawa ko ta kama hannun annabi ta rubuta ka san wani zai iya karanta hadisin ya fahimta haka wanda ko ba haka hadisin ke duki ba don daga cikin mutanen karkara da wani ya zo yana bin annabi bashi ya kama riga ta ya jawo shi yake dama ku iyalan gidan Abdul mutalib kun har da sauran bashi ba ni bashi yanzu ka ce dukkan sabai haka ciki? ai wannan hala sai iya. wato wani abu ne wanda yake ɗaya cikin dubu ko ɗaya cikin miliyan wanda baya bayar da hoton sahabbai cewa haka kasancewar wani mutum ɗaya yayi ne yayi kaza ina fata an fahimta kasancewar ma'is ya yi zina ya zo gaban annabi ya ce a jeje ya yi zina wannan baya ba da hoton sahabbai da ba'in su cewa su din mazinata ne a'a wannan kashi ɗaya ne cikin dubu baya ba da hoton gaba ɗaya hukunci ai ya isi alfahari wa lokacin sahabbai da suka rayu inda abin ai alfahari da shi ne ya zanto sun rayu da annabi tsakanin shekaru goma sha uku na makka da shekaru goma da madina shekaru ashirin da uku amma tsakanin wanda aka yanke wa hannu da wanda aka yi wa bulala da wanda aka jefe a sakamakon zina in ka lissafa su gaba ɗaya a cikin littafin sunna ba za su wuce mutum goma ba in dai a lokacin annabin ne cikin shekaru ashirin da kaza to wani irin zamani ne a ce a cikin shekaru ashirin da uku tsakanin mazinata da yan giya da waye da aka yi wa haddin an kama su da laifi suna yi ko su zo su faɗa da kansu gashi suna yi dukkan su mutum mutum goma ba ko kaddara mutum ashirin a cikin shekaru ashirin da uku ma'ana kowace shekara an samu mutum ɗaya to kai yanzu a cikin kowane awa daya mutum na za a samu a garin ka tsakanin ko dai wanda ya tafiya ko wanda ya zana ko wanda ya fata kancin namijin namiji ko ba su da mutum ko wani aikin ɓarnar da wanda ba wannan ba a cikin kowane awa daya mutum na za a samu a garin ka ma'ana dai duk wannan ababai da ke kai kowa na sahabbai wato hala ce istisna'iyya abinda nake nufi da hala istisna'iyya wato ɗaya cikin dubu ɗaya cikin miliyan wanda baya ba da hoton abu ba shine actual picture na lokacin rayuwar sahabban manzon Allah ba a abin da yake actual picture nasu hakikanin hoton zamanin su da tsawa tsoron Allah tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana <laughs> wannan shine a hakikanin hoton lokacin su amma ba san giya da fasikanci da irin yadda wasu suke kokarin su munna wa sahabbai su mutunta Allah ta mun fahimta وانا hadisi رواه البخاري امام البخاري al-bukhari الاسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصنع في بيته قالت كان يكون في مهنة أهله يعني صدمت يعني صدمت أهله فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة رواه البخاري أنت قلنا قال الأسود ابن يزيد الأسود ابن يزيد سابقيني قال سألت عائشة لا تنبي أمنا عائشة ألا تقال الداء دريد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته لا أمني في غناء جلنسا يا تنبي أن يدني سيب ومي سيبولين بما يدني غناء جلنسا يا نسا ai ba dan sai goyi ba ما يجي shi يجي idan ya ci sai shi ya يا رب a zaman tsakanin da iyali. Yana da kyau kiyaye wannan lamarin cin abinci to manzo Allah da yatsa uku dan Allah idan mutum zai loma da yatsa uku kan kaga ai karama ce haka annabi zai sa ya gutsura abin da zai gutsura sai ya ci kuma idan ya gama sai ya sute hannun shi ba wai zai dauko tissue paper bane ya goge hannunsa ko ya je ya wanke ya sa sabulu da turare da sauransu a'a da yatsun sai ya tude sannan kuma daga baya je ya mai ya wanke duk wannan alama ce ta tawazu da kaskantar da kai sai da hannu din alama ce ta kaskantar da kai sudewa bayan an kammala alama ce ta kaskantar da kai wa kana ya kuma ce idza saqatat luqmatu ahadikum idan noma ɗayan ɗayan ku ta kuɓa ce lukuma ita ce noma wato dai kalmar larabci ce amma dai a hausa aka yi mata wani canji falyu min anhal aza ya kawar da dattin da ta taba ko wani abin da ya ga bai nutsu da ba ya gutsure daidai inda ta taba kasa sai mai ya ya tire amma ya noma ya Wa'amara amara an nasluta al-qas'ata sannan annabi yayi umarni mu rinka wato ainihin tuɗe akwati ko dukkan mazubi da muka ci abinci al-qas'a wato mu tuɗe bayan mun ci kar shi a haka fi dan ba ku san ba ina albarka take a wannan kuka ci ko a wannan wannan kuka bari akan plate ko ku yi ba kila ka cinye wancan gaba ɗaya ka bar albarkar amin a ƙarshe tunda manzan Allah ya nuna albarkar abinci ne wanda yake na ƙarshe shi yasa yake suɗewa don saboda lokacin da ka suɗe kwana abincin to mana ka cinye albarkar kenan gaba daya amma idan ka bar wani abu da baka suɗe ba to kike na kila kuma anan albarka take amma kai ka ci abinci sai baka ci albarka ba hadisi na sahihi muslim ya rawaito shi kila saboda tasirin rayuwa ta zamani kila sai mu riga ganin yanzu idan mutum zai wannan kamar ma wani nau'i ne na kauyanci ko wani kwaɗayi ko menene da sauransu ba haka bane ba mutum yana koyi da sunan maza Allah sallallahu alaihi wato wannan shine ke nuna kai musulmi idan ka ɗauki wannan kana da cikakken identity kana da cikakkiyar huwiyya dangantuwa zuwa ga al'umma annabawiyya al-muhammadiyya dangantuwa zuwa ga al'umma annabi kai tsaye dan wani ya ce bai suɗe hannu ba ya wanke hannunsa dan wani ya ce yana ganin katsa kwano ko saɗa kwano ko lafewa ko na abu kazanta ne ko shi ne kai na zanka da wannan dan wani ya kici da hannu ya tsaya da wani taukali mai yatsu da wata wuka yana injin yanka haka da sauran ku. duk wannan fata lokaci ne wala idan mutum ya wuce hannunsa sai ya fi jin daɗin abinci da da shi yasa ta rasu sura yin ingila suke wannan ƙarar amma da amerika ba abin da ya masa Zai zai tsaya ne ya kama cinyar kaza da kyau kamar an aiko shi daga sama amma turawan ingila da ƙarya da ɗan haka a sai haka da wani ƴan fulawoyi a gefe guda dukkan tsaya dai ka ci abinci cikin tawadu da kaskantar da kai kuma ka ci ka raba cikin kashi uku kashi ɗaya abinci kashi ɗaya ruwa kashi ɗaya numfashi sannan ka ɗauki daidai abin da shi za ka iya cinyewa haka suka kwana dan ɗauka da yawa shi ke sa ba za ka iya cinyewa ba kuma ka ba shi haka anan nan albarka take kuma an kai shi ko an jefar a bola ko an zubar musamman ga wanda zai ci abinci a restaurant wanda ba wani ko a wani kasaitaccen hotel wanda wa ana ganin cinyewa gaba ɗaya ɗin ma wai ƙauyenci ne tun da dai ba wanda zai tare ne ce mun ni dan kawai ne sai dai faɗa bayan mana nai zai ta faɗa mana na zara sai ka sai daidai abin da ka san shi za ka iya yawa amma ai albazuranci ne ka sayo da yawa an kawo wannan an kawo wannan an kawo kuma ka sa a gaba ka dan kadan kadan ka tashi kana wata ƙarya an kawo maka bil kana nan zanzara ido ka zauro kudin ka bayar dan gurin ka bar abin da haka ka bar da albarka nan gurin kila ma bai koshi ba wallahi gaskiyar ka kila ma bai koshi ba wai amma tunda musamman idan aka yi bisa ga dace ko bisa ga aure kuma akwai yan mata a wurin suna zirga zirga sun ci so yake irin ya burge din da irin shi ba dama ne na ruwan wani burgewar minti biyar kina daga nan ba za ka sake ganin ka bar abada ita ba ta sake ganin ka bar abada sai ne kuma in ma ta ce maka dan birni ba ta sake ganin ka ba in ma ta ce maka dan kawai ta faɗa a nan magana ta kare ba wanda zai gaba map akan kuma sun ka dama ko na hagu ga daga ga ita jarka وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم هكذا maza na sassu ne yake na kisa ne wani gure a na ƙara sa wancan kai da masu yi na kuma la na kuma baraka na ka abu hurairah yace daga manzon sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi yace ma ba'a nabiyyan illa ra'al ghanama Allah bai taɓa turo wani annabi kiwon dabbobi ina jin sharhin da muka yi a darasin da wuce ya wadatar ba sai mun mai tashi ba dan A ya gabata qala ashabuhu sai sahabbai suka ce wa anta ko kai ma fa qala na'am eh kuntu ar'aha ala qarari ahli makkah na kasance ina kiwon dabbobi a zazzaban su in ko siyasta da ake bani ga mutanen makka rawahu bukhari imamu bukhari ya rawaito wannan hadisi kiwon dabbobi cikin darasin zamu koya wato tawadu kenan وعنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال daga annabi rana mutum tabbata gare shi kuma hadisin asalin daga Abu Huraira annabi yace law du'itu ila qura'in aw dira'in la ajabtu wallahi inda za a yi walima ya zanto babu abin da aka dafa sai kura wato cinyar gaba ta rago ko ta akuya la ajabtu zan ansa idan aka kira ma kamar wannan cikin masallacin a ce sai rago ke kadai a wajen kaga abinda mutane za su samu yana da yawa ne Maza Allah ya ce ku zan iya antawa in ji wato ina mun tabbatar da kai gare ki walau ubdi ilayya zira'un aw qura'un la qabult inda za a bani kyautar sa ba zan rena ba in ce yayi kadan zan iya karba wato sai nuna baya ke kyautar kenan sallallahu alaihi wasallam kamar yadda kuma da dabi'a su take baya da kan idan ya dauka ya ji yayi masa ya ci dan bai masa ba sai ya kyale amma ba zai kushe abin ba annabi ko gishiri ya yawa ba ya cewa kan gishiri ya yawa kan yaji ya yawa sai dai kawai a gare shi ba bai ci bai burge shi ba kenan ba zai amma ba zai kuce abincin ba sallallahu alaihi wa alihi rawahu bukhari bukhari da su kuma wannan ladabin yana da kyau kwarai da gaske yanzu idan ka ga ba kunta gidan wani abokin ka yi zuwa abincin yake da nika sai ka ga baka ci ba kila in baka cin ba ba zai damu da yawa ba saboda in ka faɗi dalilin rashin cin sai an yaji ya yawa haka sai ya je faɗa mata sai sai kuma sai cika yaji ita kuma da sai da babu daɗi ta kunyatar da mijinta ko kuma ai gishiri ya yawa a a faɗa mata ke kuma wace iri sai kin je kin cika gishiri wannan kalmar gishiri ya yawa kai baka san matsalar da za ta haifar ba bayan kyautu ka yi shiru ka kyale kai dai ka ce ko da yake dai wannan na dan tona maka mace wannan ko kaza kaza babu wata ko dan abu kaza dai ko dai ruwa ko dai wani abu haka sauransu to kai kuma shi yasa yana daga cikin kai kuma da dabin tarbar bako na farko ba a ka yi takallufi takallufi ne ka je ka yi abin da fi karfin samun ka ba a yadda yi wannan ba ka da sarfin ba za ka yi abin da dare samun ka kuma babu a fazuranci to idan kana so bakon ka yi ta abincin ka musamman in akwai yar kunya tsakanin ka da shi to yi masa kana kana ta yadda in bai ci wannan ba zai ci wancan in bai ci wancan ba zai ci wancan duk wanda ka wa kala kala idan ko kala biyu ko kala uku ko kala hudu idan kana da hali ko wanda ba sai an yi shi da yawa ba idan mace ta iya sarrafa abu ba wai sai an yi shi gari guda ba amma za a yi kala kala kala kala kuma kaɗan kaɗan ga gidan gurin sai ga mutum ya ci wannan ya ci wannan a ciki sai ga ya samu wanda zai ci amma idan ka kai kala ɗaya kuma ya zanto sa ne wanda dama baya ci to ka ga ya shiga cikin kunci ko dai idan wanda baya da ladabin shi ma ba kunta ne ya faɗa ma ayi kaza kai ba za ka ji daɗi ba ko kuma ya cije bai faɗa ba kuma karshe shi ne zai kwanda yunwa idan baya da wata dabara da jawa kansa ko ya shiga kula wurare ya je ya ci da sauransu shi yasa idan zaka tafi wani gari ko mun girman ruwan wanda zaka je wajen sa to kasance akwai yan kudi a aljihunka idan aka maka wani abu wanda bai maka daidai ba ba za ka ce bai maka daidai ba za ka yi dan kokari ka ci daya biyu uku da sauran ko kuma ka ta ruwa kuma a hira idan an tashi an tafi kuma sai ka tsala ne sai ka je wurin ka ci ka haka da san mai faru abin da duk mutum ya maka karkare na sai dai kuma idan kana ganin ba shi kake sha'awa ba kuma kana da yan kudin ka shikenan shi baka je ba cikin kunci ba kai ma baka je ba kanka kenan kun girma majuna tsakanin kai da shi wato ko dan sai kuma bari in ba ku labari ku yi hakuri wadan sai kuma suka gaishe da lacca a wani gari to sai na tafi kuma rashin sa'a na tafi ni kadai na ce wajen 96 ne ko 97 na tafi ni kadai na isa garin da almuru kafin dai in game da su mun sha wahala saboda garin kauye ne haka to bayan mun je aka ci abinci kuma daga nan gurin sai aka wuce wajen wa'azi aka je aka yi wa'azi bayan an gama aka yi ta fitawa har karfe sha biyu da wani abu na dare sai aka zo wajen masauki sai muka je wani gida can karshe daga gidan sai kasuwa irin kasuwar ƙauyen nan kuma rabin gidan a rufe daga baya haka duk a rufe ga daga nan gaba da wani shago da sauran kofar gida su kaɗai ne suka rage a cikin gida shagon na an rawo ta wuta daga tun wani gida aka ɗan jawo wani kwai ɗaya aka kuma shi a shagon ku ni dai na tabbatar gidan daga shi sai kasuwa kuma ni ba na raba gida biyu cewa lallai gidan nan ba za a sa aljanu ba ba wani dalili wato a rasa aljanu a gidanka abun mamaki ne amma dan an samu ba abun mamaki bane to nake ina ne ban daki sai aka shiga da ni sai mun wuce waɗansu rutattun ɗakuna can aka haska da kusa da shi mun nuna mun gobe wuce gaba ba yace kaga wata kofa eh. yace wallahi kaga ita hankali ne wannan ni kuma ni kaɗai na je wannan lantar wannan da ya ce to shi kenan ina za a kai mota aka ce za a kai ta wajen yan sanda a je a ta a kai ta police station shi nan suka kai wannan gidan gidan da daga cikin ba zai rufu daga wajen suka rufe kan cewa za a tashi da asuba a zuwa buɗe sauransu a na ce a yi bari ma zan ɗan sa wani ko dutse daga nan cikin kara sai da an yi motsi dai zan iya to wannan shawarar ita ce aka yi da na ita ta ita ta sai bikina kwarai da gaske wannan shawarar na cewa zan sa dutse daga ciki abin da za a kulle da rage to bayan sun riga sun yi tafiyar su ne shiga na kashe fitila kamar na yi bacci ni kuma idona biyu don ba za a yi bacci a wannan gidan a sai ganganci ne wani ba wai ta ba ne ba ganganci ke eh? sai bayan sun riga sun tafi amma ni na yi imanin iyakacin karfin su kenan don dukkan su masu sani kuma wannan yana ɗaya daga cikin matsala na idan ka je gari wanda zai suke ka zanto goro ne matsalar ka ta farko idan goro ka kuma haka ba wannan ai matsala ce to suka da ya su kowa dai ka bata kuma da dare kan haka wajen karfe ɗaya na tabbata kofa ta ɗauke ko sun kawo da na fito kofa da jefa da sai inda mota ta take cewa to ba ko irin gidaje na haya aka ce eh to akwai dai wani guda ɗaya a kwana ko hamsin ne a lokacin nan sannan daidai na biya na kwana amfanin wajen bambancin shi da can gudun shi ne cewa cikin hayar mutane ne amma mutanen ba mutanen kirki ba wata illa ta biyu na in ta wani akwai shayatin al-insi na akwai shayatin al-akwai shayatin al-jinna na shayatin al-insi to to sana sai sai ne kiyasi ce to wadannan shayatin al-jinni ba ganin su ake ba amma shayatin al-insi ana ganin su a yi dauka musu mataki saboda haka sai ɗakin da aka bani dai babbar riga ta ne bai bai da ita haka da sai mun faɗa ta akan katifa dan ko gado babu katifa ce guda ɗaya kamar an yi yaki an kare hannu da na kwana har asuba aka yi asalatu da wani ba su ba aka gama suka yi kone wannan gida suka ajiye shi ke har yau ba wanda ya sani in ba dai ba cikin su cewa ba a gidan da kwana ba to ina faɗa muku wannan yana da sauki kwarai da gaske ni na tabbatar samari ne masu mutukar kishin addini ko ba za su ji daɗi ba su ga cewa kuma a iyakacin fahimtar su a iyakacin gejin fahimtar su da tunanin su sun yi man karamci na ƙarfi to sai in karɓi wannan karamci dan idan ban karɓa ba su kuma na yi ne a ganin suna na ba da shi kuma shine haɗuwar ku ta farko kai da su a duniya ya kamata ka ba shi daman ya rike kyakkyawan tarihi na wannan haɗuwar kar ka ba shi daman ya karanta mulahazat da yawa a kanka wato kai kokarin kurakuran su zama kaɗan in kun yi haɗuwar farko da mutum a duniya har sai in kun saba daga baya in kai masa kuskure kai masa shi ma san jiki ya zama jiki ya iya jurewa amma karan fara dalle zai jure yau kuka haɗu in kun rabu ma ya jin hasara to ya sa mu وعن انس رضي الله عنه قال كانت ناقة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم العضباء لا تسبق أو لا تكاد تسبق فجاء أعرابي على قعود له فسبقها فشق ذلك على المسلمين حتى عرفه فقال حق على الله an la yartafi shay'un min ad-dunya illa wa wada'ahu rawahu bukhari an karbo hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kare da gare shi yace kana naqatu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-adba wato taguwar annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi al-adba sunanta kenan taguwar dan ko ta taguwa daga cikin taguwoyi ko kuma sauki daga cikin dawakan su ko lakoyi cikin lakoyin sa ana bashi suna to ita sunanta al-adba la tusbaq da dai ba a tsire mata an yi tsire da ita a haka take da aw la takadu tusba ko da wahala a sami raƙumi ko taguwar da za ta da za ta tsere mata fa jaa arabiyyun kawai rannan sai ga wani mutumin karkara ya zo ala qa'udin lahu akan wani raƙumansa fa sabaqaha sai ya wuce wannan taguwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato gudun raƙuman sai tsere waccan taguwar fa shakka zalika ala musulmi duk musulmi sai suka tafi da taguwar manzon Allah da taguwar manzon Allah ai ba da haka duk su su rubuta hatta arafa kuma annabi ya gane wannan rashin jin dadin ta talabci kana su ce haqqun ala Allah haƙƙi ne akan Allah alƙawli ne Allah ya dauko mu kansa Allah ya tafi a shay'un min duniya dunya ba abin da zai ɗauka ko a gidan duniyan nan illa wa ba'ahu fa sai Allah ya sauke zai yayin sa yayi yayin sa kuma sai a zo a sauke shi zai zanto kamar ba a taɓa yi ba inda a ce idan an ɗaukaku ana dawwama akan haka ai da yanzu haruna da ƙaruna da suna nan da yanzu ga wartattun sarakai da aka yi a baya suna nan amma yanzu ina kowa ya tafi aina al-muluku da wutijani min yamin wa aina minhum akalilun wa tijanu wa aina ma hadhahu qarun min dhahab wa aina awf wa shaddad wa qahtan duk ina wadannan sun riga sun tafi to sai mu dakata a nan gurin abinda muka faɗa zama daidai Allah ya sa ne tarayya cikin lada wanda kuma aka samu kuskure ko ta taba harshe Allah ya yafe mana kuma Allah ya nuna mana kuskure mu dan mu gyara wannan hadisi ne na karshe Imam Bukhari ya rawaito shi assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wadanda za a yi wa sallama din sun kasance yan bid'a ne ah to dan bid'a ai musulmi ne zaka yi masa sallama ko mutum dan bid'a ne kai kana ahlus sunna zaka yi masa sallama kuma idan dan bid'a ya maka sallama kuma zaka ansa wa alaikum assalam zaka yi masa dai gaskiyar cewa duk wanda aka yi wa sallama idan bai anta ba mala'ikun rahama za su anta eh hadisi ya nuna haka an Allah ce duk sallama ne antawa to waɗanda suka fi shi alheri za su anta maka wato mala'ikun rahama ke wannan na tambayar cewa lokacin kuruciyar su da yayi sakaci da sallah to yanzu duk lokacin da ya tana kai da jin ba daɗi ya zai yi abin da zaka yi shine yawaita fari. da kuma yawaita sallolin nafila amma ba a cewa sai ka rama waɗancan sallolin da da ka bari a baya zance mafi inganci ba a rama su tun da lokacin su ya wuce na ta faɗa mana cewa ita sallah abu guda biyu ke haɗuwa ta tarda ita abu na farko ayyukan sallah ayyukan sallah kamar karatu tsayuwa ruku'i sujada karatun tahiya da sauransu abu na biyu wanzar da su a cikin ƙayyadajjen lokaci kaga idan ka yi waɗannan ayyuka a lokacin da ba shi shari'a ta kayyade ba ba su ba idan kuma ga lokacin ya zo kuma baka yi waɗannan ayyukan ba haka sallah ba ta samu ba a ce dole abu guda biyu ke gina sallah yin ayyukan sannan ya zanto an wanzar da su a cikin lokaci kayyadajje tun da Allah ya ce inna salata kanat Allah ne kitaban mafuta duk mutumin da ya bari har lokaci ya fice bai sallah ba to kenan in dai ya yi hakan ne da ganganci yanzu daga baya ko ya yi ai ba a lokacin da shari'a ta ce bane ba dan da ya kai ta wani lokaci da ba shi shari'a ta ce amma idan mai bacci ne kaga shi yana da hadisi da yake magana a kansa duk lokacin da ya farka shi ne lokacin sallar gaba da idan mai mantuwa ne kaga yana da hadisi da yake magana a kansa duk lokacin da ya tana shi ne lokacin ta gaba da amma mutumin da haka kawai ba barci ba ba mantuwa ba bisa ganganci ya bata da shi kan ko ya yi ta wannan sallar ta ba ta ba don haka babban abin da zai warware masa matsalar ta tsakaninsa da shi shine a samu tuba ta gaske ji ba daɗi idan ka tuna wannan abin wannan yana ɗaya daga cikin alama na karɓar tuba ka rika jin ba daɗi wannan abin da kai to alama ce da ke sa a karɓi tubanka kenan a yafe ma wannan kuskuren da kai sannan manzo Allah ya nuna mana ira da muke tabbata gare shi a cikin hadisai sahihai cewa salloli na nafila da mutum zai rinka yi na daga cikin amfanin su cike giɓin da aka samu na farilla duk mutumin da ya samu gibi a cikin sallolinsa na farilla to akan cike ne a sakamakon nafafuli da yake ba ka dai wannan shi ne yana cewa me hukuncin wanda idan malami ya miƙa musu hannu su gaisa sai su ƙi wannan ba daidai bane ba tunda annabi na miƙa wa sahabbansa hannu su gaisa kuma su ma suna ba shi hannu su gaisa da haka da wani fifiko da ake gani tsakanin malami da almajirinsa ya akwai wannan ko wanda ya fi wannan tsakanin annabi da sahabbansa in kuma da fifikon na hana a yi hannu da mutum to da sahabbai ba su rinka yin hannu da annabi sallallahu alaihi wa sallam da haka dai mu ɗauki yanayin rayuwa ta annabi sallallahu alaihi da sahabbansa yana da matukar muhimmanci cikin abin da yake na aƙida da kuma abin da yake na ibada da abin da yake na mu'amala da abin da yake na akhlaq dabi'u da halayya ta dabi da yanayin zamantakewa na annabi sallallahu alaihi wasallam tsakanin da sahabbansa wannan ba karamar rabota bane ba mu zamanto haka tsakanin mu da junan mu tsakanin mu da iyalan mu da malaman mu da shugabannin mu waɗansu suna ganin kamar bayar da hannu ga mutum kamar ba a girmama shi ba ko alama bayar da hannu akwai yanayin da zaka bayar da hannu da zanto cewa ya kunshi rashin girmamawa akwai yadda zaka kuma ya zama girmamawa al'asul da wajen bayar da hannu baya nuna rashin girmamawa amma yanayin yadda ka karɓi hannun mutum da yanayin yadda kowa gaisa a nan cikin girmamawa take girmamawa wani abu ne a zuci ko masallan tasirin abin na bayyana a kan gaɓe idan girmamawa ta zama ta gaske wadda babu nifaka a cikinta don haka dai bayar da hannu a gaisa baya nuna cewa baka mutunta mutum ba ko baka fi girmansa ba haka ya kamata mu yi tsakaninmu da malamanmu tsakaninmu da likanmu ko ‘ya'yanmu ko iyayenmu me yasa malaman suna ba sa rauni sai malaman gida ne suke rauni ai sai ka je ka samu malaman suna ɗin ka tambaye su amma ni in zan yi magana a madadin su abin da zan ce shi ne shi rauni yana daga cikin aiki ne na annabi baya cikin umarninsa na sha faɗa mana a wurin karatu cewa akan ɗauki wajabci ko mustahabbanci ƙarƙashin umarni idan annabi ce sallu kamar aiku muni usalli wannan sallu kamar aiku muni usalli ne umarni ne wannan umarni na ne na wajabci idan annabi sassa alaihi cewa sallu ƙabla salatul maghribi sallu ƙabla salatul maghribi a ƙarshe ce liman sha'a wannan umarni ne amma umarni na me amma idan annabi ya aikata abu a aikace ba umarni yi ba to wannan abin ya kasu kashi ko dai abin ya zanto ya maimaitu to da yawa annabi na tayin sa kana ya fa'alu kaza kaga ya sha bamban da abin da ya aikata so ɗaya ko so biyu ko abin da adadin aikata shi a cikin rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam in zaka ba shi kaso cikin ɗari ba zai wuce kaso biyar ko kaso uku ko kaso goma cikin ɗari ba a cikin aiki dai ba a iya fahimtar wajibi a aiki kaɗai tsantsa sai a cikin mai umarni sannan a cikin aiki kaɗai ba a iya fahimtar mustahabbanci dan akwai yiwuwar abin ya zanto mustahabbanci ne akwai yiwuwar abin ya zanto wato ainihin dawazi ke nuna wa halatti akwai yiwuwar ya zanto dabi'a ce tashi ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana son yi kaza ko ba zai kaza ba a aikace to karkashin wannan ba a daukan wajibi ko musahabbanci da haka malamai kakkaf sun tace hadisai da suke magana akan rawani farko dai akwai hadisan da suke mawdu'ai ne na ƙarya ne akwai hadisan da suke da'ifai ne akwai hadisan da zaka suna cewa duk wanda yayi sallah raka'a biyu da rawani to tana daidai da raka'a 70 wanda babu rawani wannan da hadisai ne na ƙarya ba su da asali cikin addini duk hadisi da annabi ya yi umar ku yi rawani hadisi ne zai bai da asali amma an ga annabi ya yi rawani to wannan akwai su hadisi ne sahihi yayi amma bai yi umarni ai ba ko malamai suke cewa sunna ta rawani ta annabi ba sunna ce ta wajibi ko ta mustahabi ba sunna ce dubilliya fi'il ne annabi ya yi shi bi muktaba al-jibilla a ɗabi'ance da haka karkashin wannan ba ka iya fahimtar musahabbanci ballantana wajibi idan mutum ya yi rauni bai yi laifi ba idan mutum kuma bai rauni ba bai yi laifi ba idan mutum ya yi rauni saboda ya ji an ce annabi ya taɓa yi sai ni ma bari in taɓa yi bai yi laifi ba kuma yana da ladan wannan niyyar amma baya nuna fifikonsa akan wanda baya da rauni ina fata an fahimta kamar yanzu misali Anas dan Malik yace ina cin kabewa dan saboda mun je an yace annabi cin abinci na ga yana bibita duk inda kabewa take dauka shi ma tun daga nan sai ina son cin kabewa a yau sai wani yace cin kabewa mustahabi ne ko sunna ne duk mu je mu cin kabewa kullum mu ta gida amma zai ta haka annabi yake da muktazon jibilla to haka rawani yake bambanci tsakanin wannan shine idan annabi yayi abu da sunan wajibi sai mutum bai yi ba akwai zunubi a kansa idan annabi yayi abu da sunan mustahabbanci sai mutum bai yi ba babu zunubi a kansa amma yayi hasaran lada idan annabi yayi shi bi bal dibilla sai mutum bai yi shi ba babu wata hasara da yayi ta lada tunda ba a keɓanci wani lada ba dan shi rawani din karan kansa babu wani hadisi da nuna rawani a karan kansa yana da lada babu shi to wannan shine dalili kuma shine rubuce rubucen da malaman sunna ta ba ka a yau dan na zo da rawani ba na ce masa komai ni ma ina da su wajen kala uku a gida wata rana in daura wata rana in ki daura kamar waɗansu kuma sun taɓa tare na wata rana zai mun bari wai ina sandarka ka kaga kuma waɗansu ne wata ɗan rigima ya ce mutum ya rike sanda shi dai ya tashi ya ga a garin ana rike sanda sai ɗauka ita ma sandar kuma rukuni ya ce cikin rukunan hudu ba juma'a sai mutum ya rike sanda su ka ce wannan daru haɗi ina shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka rike sanda ne a lokacin nan ba haka ba a gina masa mimbarin sa ba yana yin hudu ba akan kututturen dabino sai yake rike sanda amma tun daga lokacin da aka gina masa mimbarin sa kuma bai taɓa rike sanda ba kuma wannan shine halin da har duniya duniya kai baya rike sanda a lokacin haɗuwa to sai wani zai kalli wancan abu na farkon musulunci sai yake san dole shi za a yi aiki da shi shi yasa sai ga a ɗan suna sallatan a wadansu da suka hannu ala suna ba sanda din ma akwai safaya a masallaci an ajiye ta ko da liman bai saboda tashi a gida ba zai zo same ta ya dogara <laughs> ayyuhan nas <laughs> ina ga dai abin yana bukatar mu duka yin karatu na addini ko mu duka karanta sunna a aikace uh, zai taimaka mana matuƙa kwarai da gaske kuma malaman bid'a da kake ganin suna rawani wa ake mata da rawanin da suke na sunna ne a tuffar rawanin da annabi din yayi yaya tuffar rawanin take me ya bambanci tsakanin shi da nasu ko bambanci ko bambanci ne yawa dan shi malaman bid'a suna yin rawani ne na suka gari kasan koya idan mutum ya sa kaya din nan da yawa a jirgi ana zafi ya zafi kuma ya samu katon rauni din kuma kayan su zanto irin ba tsawo din nan irin rotu rotu shine binnin daga wannan koriya a ciki ga wata soki ga wata bulu ga wata aska kasuwa rabi yana jan kasa ga kuma sarbi manya manya to duk wannan wato suna yi don su razana wanda ba su yi karatun addini ba ka daga ganin wannan ba in ba in ba zama da su lafiya ba su gari na iya kifewa babu kuma wani abu da za su iya ba billahi lazi ba abin da za su iya inda wannan sabbin na da tasiri da ya zuba ma numfashi a wawaye don tasirin komai don naga mutum da wannan tausayin sa nake ji wallahi tallahi tausayin sa nake ji kawai ga wani yana cikin wahala shi ba sunna ba kuma shi da cikin wahala shi ya haɗa gumi shi kadai wa amma ganin ke wannan da shi zai rasa na mutane don duk wannan ba zai rasa na kowa ba wanda bai karanta sunna ba wanda ya karanta sunna ya waye sunna ta wayar masa da kai sai ya kare kawai ga wani mai gidaje ya taho a cikin kazanta kuma yana so a ce shi wali ne kuma akwai bambanci tsakanin kazanta da walitaka ko ba haka ba ya kuma su zama ne mai amfani ke wali ya kamata fi kowa tsansa ya fi kowa wayewa ba gida da mutum bane ba ya fi kowa fahimtar duniya sai ya nisance ta akan ya fahimci gardinta don saboda lahira amma wannan wanda yake bai san ta ma ballantana ya abin da dinta duk abin da baka san daɗin shi baka nisance shi ne ta shi ba ya sa a baka lada amma abin da ka san kima sai ka nisance shi ne santa suke sa a yi wane yana da koshin lafiya yana da mazakuta yana da kuɗin da zai iya kira ya mace ya fasu kanci da ita yana da inda zai kai ta sai ne sanci wannan nan tsoron Allah wane <laughs> ba ya da mazakuta sai ne sanci mace yana da lada ba ya da lada da <laughs> yana da mazakuta yana ba san me zai ba amma aka ce gamsu ya ba zan bayan ko ba da mazakuta ne to kaga wannan wata lada gare shi amma wanda yake da karfin mazakuta ya nisanta shi ne ya bari dan tsoron Allah kenan to haka wanda ya san gardin duniya ya san rayuwa ya san daɗin kuɗi amma ya kawar da kai ya gintsi ya haƙura ɗan abin da Allah ya ba shi bai jefa kansa cikin haramun ba wannan shine wanda ya bar abu wanda yake na haramun dan Allah Shi ne yake da kima shi ne yake da daraja ba sharɗi bane ya zama malami kila malami ne kila ba malami bane kila ɗan boko ne kila ɗan arabiya ne kila kaza ne kila musulmi kila namiji ne akwai su da yawa waɗanda ka ce musu waliyan Allah ta hanyar halayya su da aqida su da tsantsenin su da duniya amma inda muke kuskuren sai muka dauka malanta ta ta ne a cikin wato kai walitaka ta ta ne a cikin wa a cikin malami ba haka bane ba haka bane ba da malamai da almajirai ana iya samun waliyan a cikin su almajirai na iya zama waliyai malamin su fi shi walitaka sai tsoron Allah din shi Allah ta fara ina da sai mai hakuri akan haka allahumma wa bihamdika ashhadu